da alamun dai wannan mataki na kaurace zaman kotu da kungiyar lauyoyin Najeriya NBA ta soma na kwanaki biyu yanzu haka ya soma jawo tsaiko harkokin shari'a a kasar yayin da wasu lauyoyi ke ganin wannan mataki ko bai dace ba Barisa Idris Abdullahi Jalo wani lauya ne kuma dan takarar kujerar majalisar da kuke a jihar Taraba ino jam'iyyar APC da ke mulki ya ce wannan mataki da lauyoyin suka dauka bai dace ba ya kamata kungiyar lauyoyi ta gane cewa ita kungiya ne na kwararru sannan doka ya cin duk hanyar da ya kamata a bi musamman a irin wannan yanayin da muke ciki idan shugaban kasa ya ce doka kotu ta bashi ya bi ya dakatar da shi babban alkalin na kotun koli su ma akwai hanyar da ya kamata su bi a dokance su je kotu bai kamata a ce kawai ba gare ba dalili a ce a dakatar da zuwa kotuna ga eh, eh, masu laifi da wanda ya kamata a kare zuwa kotu ba a ji an kare su ba saboda kawai eh, son rai wannan son rai ne. to sai dai ko yayin da su idar jalo ke masu kan wannan mataki wasu lauyoyi na cewa idan ko aka bi ta barawo a ya kamata ne a bi ta mabi sawo barista sanda joshua bugra wani lauya ne mai zaman kansa a yola da ke jihar adamawa abu ne wanda ta zo ba zata kuma babu daɗi abu ne wanda ya kamata a ce mu natsu mu yi tunani a kai idan an ce ana dukan taiki ana dukan jaki kawo yanzu ma tuni majalisar dattawan najeriya ta shigar da kara a kotun kolin kasar kan wannan batu na dakatar da babban alkalin alkalin kasar yayin da kuma ita ma majalisar koli ta harkokin shari'a a najeriya wato federal judicial council fjc a takaice ta ma kira taron gaggawa domin duba wannan dambarwa to wai ko me ake sa ran taron zai haifar haila yau dai ga barisa da joshua wigra yau ita um, majalisan koli na alkalai ta zauna da dai muke ganin zai biyo baya na farko matakan da suka ɗauka na hana shi tsohon alkalin alkalai walter onogen da kuma alkalin alkalai mai riko ibrahim tanko uh, kasancewa a cikin zauren taro ya yi daidai a na farko muna kyautata zaton za su kira shi tsohon alkalin alkalai da ya yi murabus a domin duk yadda za a yi in duka ya yawa na naka ake karewa a samu a ceto mutunci da martaban alkalai na biyu shi ma eh, ibrahim tanko eh, muna kyautata zaton shi ma za a masa kashedi kuma a umurce shi da yayi murabus sannan kuma matakan da eh, majalisar tarayya ta ɗauka na garzayawa zuwa kotu domin a samu fasaran abin da yake tafe shi ma ya yi daidai tunda dai bisa ga dukan alamu an ɗauki matakai da ba za a bari zaure majalisan ta zauna ba. Koma da menene dai dakatar da alkalin alkalin Najeriya da shugaba Buhari na ko ci gaba da jace kuce daga ciki da ma wajen Najeriya. Ibrahim Abdullahi Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.